sai mutane ku saurara ku ji abin da za ni faɗi in bayyana muku abin da ji ga usmanu sun can zama murtajar ga usmanu niji shi hal gwandu fiha wata sukutun sakano usmanu ya ce da mu ai wanga zama a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wataala da ya sake ba mu dama muka da cikin wannan shiri mai tarin albarka shirin ayyukan mujaddadi da mukarrabansa shirin da ke kokarin kawo muku aikace-aikace da daular usmaniyar da ta kwashe karni ɗaya tana gudanar da ayyukanta na addinin musulunci bisa ga tsarin littafi Allah da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. a wannan yankin namu na Afirka kuma Afirka ta yamma musamman a wannan gari na Sokoto alhamdulillah wanda shine wannan gari shine headquarter na wannan daula muna karatun littafan da mujaddadi ya rubuta mun kai ƙarshen littafi na farko a karance mu da suka gabata wato umdatul ubadi wanda yau kuma sai muka zaɓo littafi har yanzu cikin littafan wanda ke ake cewa umdatul ulama wanda wannan littafi umdatul ulama wanda a shekh usman mufodi ya wallafa littafi ne shi kuma wanda ke bayani game da madogarar malamai a wajen fitar da hukumce-hukumce da suka shafi ibada da suka shafi aƙida da suka shafi ma mu'amala gaba daya daga dana birnin iral sunan fasu ya alfali na gajere na da cin zanzana fuska ijiya su ɗaya da tsawiriya ta anu ina da babban wancan da ya ƙari mu yi magana wato ya magana ne game da madogarar masu ibada wannan kuma yana magana game da malamai malamai su ne ke nutsewa su shige cikin ƙur'ani da hadisi su tsakul hukunci hukunci ya shafi irin yadda ake sallah irin yadda ake azumi irin yadda ake aure da abin da ya kamanci wa'annan dukkanin su cikin Qur'ani da hadisi suke zuwa su nemo to wannan littafi mujaddadi ya rubuta shi ne domin ya zama dogara ga malamai masu kokarin shiga cikin littafin Allah da sunnan manzo Allah domin su kakulu hukumce hukumce domin wannan littafi ya zama musu kamar madogara kamar fitila mai haskaka musu hanyar da za su je su ɗebi hukumce hukumce littafi Allah da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mujaddadi ya fara wannan littafi ya buɗa shi da basmala yake bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima ma'anarsa tsira da aminci Allah su tabbata kan shugabanmu annabi muhammad da shi da alayensa can gidansa kenan irin su Ali Aliyu, Ali Aqilu, Ali Ja'far, Ali Abbas, wa sahabihi da kuma sahabbansa jagoransu abubakar siddiqu irin su umar irin su usman irin su sa'ad ibn abi waqas irin su abu huraira irin manyan manyan da suka rayu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama malamai sun ce wanda ake cewa sahabi shine wanda ya gamu da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana da imani da manzo Allah ko kuma ya gamu da manzo Allah yayi imani da manzo Allah yar rayu yana mai imani kuma yar rasu yana mai imani bi ma'ana mutumin da ya ga manzo Allah alhali yana da imani ko ku ya zo ya musulunta gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa kaga shi ma ai ya ga manzon Allah yana da imani domin lokacin da ya musulunta kaga ya ga manzon Allah kuma ya ci gaba da zama yana musulminsa bai riddance ba har ya bar duniyar nan to wannan ana ce masa sahabi kamar yadda malamai suka tabbatar to malam yana addu'a ga wa'annan sahabbai gaba ɗayan su wayanda suka rayu zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka ga manzon Allah suka rasu suna da musimani wa sallama tasliman ya amintar da su amintarwa wadda bata da iyaka qala al abdul faqir bawa mabukaci al mutarru li rahmat rabbih wanda yake mabukaci ga rahmar ubangijinsa mai suna Usman ibn Muhammad ibn Usman al-ma'ruf ibn wanda aka fi sani da ibn Fodiyo wannan shine sunansa wannan yana daga cikin mafi yawan litafan mujaddadi da haka yake budawa domin ya nuna ma tawabu da kaskantar da kai da nunawa cewa shi bawa Allah ne sai ce al-abdul faqir bawa mabukaci al-muttar li rahmat rabbih wanda ke da bukata zuwa ga rahmar ubangijinsa dukkanin bayin Allah muna da bukata zuwa ga rahmar Allah babu wanda baya da bukata ga rahmar Allah babu wanda kuma ba bawan Allah ba babu wanda yake mawadaci daga rahamar Allah dukkanin mu mabukata muke zuwa ga wannan rahamar kuma bayin Allah da mujaddadi yana buɗe littafansa da wannan domin ya karantar da mu wannan mu san da hakan mu yarda da hakan kuma domin mu fahimci tawadu'i yana daga cikin ababi ɗabi'u da halaye kyawa wanda ake bukata dukkan wani ya siffantu da su musamman malamai domin hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah duk mutumin da ya kaskantar da kai don Allah shi ko Allah zai daga darajarsa so daga wannan babban darasi ne wanda muke koya daga babban mujaddadi na wannan yanki na wannan karnin goma sha tara miladiya wato Sheikh Usman ibn Muhammad uh, ibn Fodiye mala yake cewa alhamdulillah rabbil alamin dukkan yabo da godiya sun tabbatar ma Allah ubangijin halitta Allah shine ubangijin kowa da kowa yanci halitta duk abin da ba Allah ba yana ciki mutane da dabbobi da kwari da itace da duk abin da ka sani yana ciki in ba Allah ba wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina muhammadin mafificin salati mafificin sallama su tabbata bisa ga shugabanmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shine shugabanmu shine sayyidu waladi adam gaba daya waye shi muhammad kenan wa ala alihi da yan gidansa alayensa yan uwansa na jini wa sahabihi da sahabbansa yanke can uwansa na jini waɗanda suka musulunta waɗanda suka rayu a musulmai suka rasu suna musulmai su ne ake nuhi da alihi anan da sahabbansa su ma haka na baki ɗaya wa radiyallahu ta'ala an isadati tabi'in kuma Allah ya yarda da shugabanni tabi'ai idan aka ce as-sadat ana jam'u sayyidin ne sayyid kuma yana nufin shugaba kenan shugabanni at-tabi'ina mabiya ga sahabbai wannan ya nuna kenan bayan kawa manzo Allah salati to dole ne ka biyo kawa can gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ahlul baiti kai musu salati kuma dole ne ka biyo kawa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati daga nan kuma sai ka biyo ga wa'inda suka biyo baya gare su eh, wa'inda suke su ne tabi'ai akwai attabi'un akwai attabi'ut tabi'un akwai attabi'ut tabi'un wa'inda suke dagwaro guda uku ne to daga nan kuma za a gangaro amma ne yake wal ulama il amilin da sauran malamai waanda ke aiki da ilimin da suka koya wal a'immatil arba'atil mujtahidin da kuma jagorori shugabanni guda hudu wa'anda suke ijtihadi wato jagorori shugabanni guda hudu din da yake nuhi sune shugabannin mazhabobi na duniya wanda ya ambaci guda hudu daga cikin su ba su kadai ne su hudu ba amma hudu din su ne shahararru su ne duniya ta fi sani kuma su ne sun ka wa musulunci aiki kowa ya gani a ƙasa Wa'innan jagorori guda hudu su ne abu hanifa imamu malik imamu shafi'i Ahmadu ibn hanbal to mali yana wa wa'innan addu'a wa muqallidihim ila yawmiddin da ma wa'inda ke aqidantuwa da bi irin bin tasu da tafiya irin tasu har zuwa ran tashin kiyama kaga da mujaddid yake buɗe littafansa mafi yawa da wa'innan ababin godiya ga Allah subhanahu wata'ala da jingina ma Allah da kaskantar da kai gaban Allah sai a biyo da salati ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya biyo da salati ga ƴan gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahlul baiti ya biyo da salati zuwa ga sahabban manzo Allah gaba ɗayan su waɗanda suka kama manzo Allah wajen yada wannan addini ya biyo da salati da sallama da addu'a kyakkyawar addu'a zuwa ga tabi'ansu ya biyo ga da ya haɗa da malamai masu aiki da wannan ilimin nasu dukkan malamai musamman ma shugabanni waɗanda suke su ne wato al'arba'atul mujtahidin imamu sha'a abu hanifa imamu malik shafi haka kuma da ahmadu ibn hanbal waɗannan guda hudu din nan ya biyo da su da yi musu addu'a haka kuma da duk wanda zai biyo baya gare su wanda wannan shi ne abun da a musulunci wayannan dukkanin su fatar musulmi gare su kyakkyawar fata da kyakkyawar addu'a a duk mutumin da kaga yana wa wa'annan kyakkyawar fata yana musu addu'a yana kokarin koyo da su to wannan shine musulmin gaskiya amma duk mutumin da ya kushe ɗaya daga cikin wa'annan to ya tabbata ba musulmin kirki ne ba shi yasa bamu da wanda ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bamu da wanda ya kai yan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bamu da wanda ya kai sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka wa'annan da za su biyo ba gare su dukkan musulmi haka yake kuma duk mutumin da ya ce wani daga cikin su ko yake jin wani gilli to ba musulmi ne ba domin abin da Allah ke cewa wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم bayan Allah ya yaba ma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-muhajirun ya yaba ma sahabbansa al-ansar sai ce to bayan wa'annan to akwai al'ansar mutane madina kenan bayan ya ƙari yaba musu yake to bayan su akwai inda za su biyo wa ba su kenan wa'anda za su biyo wa bagare su sune allazina yaquluna rabbana ighfir lana sune masu cewa ya Allah ka gafarta muna kaga suna wa kanun su addu'a sannan su ce wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman kuma Allah ka gafarta ma yan uwan mu da suka riga mu ga imani ashe duk wani wanda ya mutu yana da imani dan uwanka ne kana wa ƴan uwanka waɗanda suka riga ka ga imani idan an ce wanda ya riga ka ya mutu da imani babu kamar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama babu kamar yan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama to sai Qur'ani yake to mutane kirki bayan sun wa kansu addu'a to za su wa wa'annan sahabban addu'a za su wa duwani mai imani addu'a wanda wannan ita ce aqida mujaddadi kuma ita ce yake tafiya akan ta duk littafin da yake rubutawa sai ya yi musu addu'a don Allah ne yake yi musu addu'a rabbana ighfir lana wa li alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu sai ke cewa ya Allah kada ka sanya muna ji da kiyau a cikin zukatanmu game da wa'ancan da suka yi imani kenan ya Allah kada ka sanya mu muna jin ciyo ko muna jin hasada ko muna kiyayya ga wa'annan magabata tun daga sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har zuwa ranar da mai faɗin maganar yake rayuwa kada ka ji kana kiyayya ga wani musulmi musamman ma wa'ancan na gaba gaba a yanzu ma irin rayuwar da muke a hali yanzu ba yadda ka yi ƙiyayya da mumini ɗan uwanka ba ballenta ma ka yi ƙiyayya da sabin manzon Allah ballenta ma ka yi ƙiyayya da ɗan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya hana wannan mumini ma wanda kuke rayuwa a zamani ɗaya Allah subhanahu wata'ala ya hana ma ƙiyayya da shi ya hana ma kai gaba da shi wanda wannan shine mu jaddada yake sai ɗora hannunmu akai Allah ka samu gani fa hadha kitabu umdatul ulama malai yake cewa to wannan littafi fa littafi ne wanda yake ana an sa na sa masa suna umdatul ulama wato gimshiki madogara wanda malamai ke dogara a kansa domin istinbatul ahkam domin su yi kokarin su fitar da hukumce-hukumce na rayuwarsu hukumce-hukumce na ibada hukumce-hukumce na ibada kuma mana yake cewa nafiyun insha Allah littafi yana da matukar umfani in Allah ya so liman awwala alaihi ga wanda ke dogara ga wannan littafi yayi kokarin ya karance shi ya aiki da shi bayan ya fahimce shi wa inna ma sammainahu umdatul ulama lalle mun sa masa wannan suna na umdatul ulama Domin mi li'anna domin mu ma auradana fihi illa ayatil kitabi wa ahadithas sunna ba mu kawo komi cikin wannan littafin ba in ba ayoyin alqur'ani ba da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisai na sunna mali cewa wa huma mu'tamaduhum kuma wa'annan ababin guda biyu littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine madogaran malamai duk malami Allah to bai da wata madogara in ba littafi Allah da sunnan manzon Allah ba idan zai baka hukunci zai ce ma Allah ya ce ko ya ce ma manzon Allah ya ce to wannan shine malami Allah yace wannan shine madogaran malaman Allah fi ijtihadihim a lokacin da suke ijtihadin fitar da hukunci wasin wasinbadihim a lokacin da suke badi su tsamo su tsagulu hukunci cikin littafi Allah ko sunan manzo Allah suke tsagulowa ba sa zuwa su tsagalo a cikin wani littafi wanda ba na Allah ba ko ba sa zuwa su zagal hukunci su fitar da hukunci a cikin wasu maganganu waɗanda ba na Allah ba ba na manzo Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kenan madogara su shine littafi Allah da sunan manzo Allah su malamai wannan shi yasa malam ya samu wannan littafin nasa umdatul ulama domin nan ne madogara su qur'ani da hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kuma ba abin da yake kawo a cikin sa in ba hadisan manzo Allah ba da kuma sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam walidhalika wannan kuma da wannan shi yasa wuffiqu lis-sawabi aka sa suka yi daidai da sawaba wannan shi yasa suka dace kenan kenan shi yasa malaman Allah suka yi daidai domin mi domin madogar su Qur'ani madogar su sunna wannan shi yasa suka yi daidai wannan kuma mujaddidi yake sai nuna mana kenan duk mutumin da ba madogar sa Qur'ani ba madogar sa hadisan manzo Allah ba ba kan daidai yake ba yana kan kuskure ne ba kuma sai ya yi da ba ko ya gane ko ma bai gane ba in dai ba madogar sa littafi Allah da sunnan manzo Allah ba to ba daidai yake ba saboda kamar yake cewa abin da ya sa wa'annan malaman suka zo daidai saboda suna kokarin fitar da hukumce hukumcin su ne a littafi Allah da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai malaka cewa iz kullu man tamassaka bihi ma la yadhillu domin duk mutumin da ya rike wa'annan ababen guda biyu littafi Allah da sunnan manzo Allah wannan baya bacewa kenan mutumin da bai rike su ba kaga battewa zai kenan sauraka wannan shine madogaran malamai littafi Allah da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk malami Allah bai da wata madogara da ta kai masa littafi Allah da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan ne madogararsa nan ne zai fitar da hukumce hukumce nan ne zai je ya karanta Qur'ani ya karanta hadisi ya zo ya gina ya gina ra'ayinsa akai ne ya fitar da hukunci na Allah da hukunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a karkashin littafi Allah da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa malaikai cewa duk mutumin da ya rike su baya bacewa wannan shi yasa malama Allah suka zan Qur'ani da hadisi shine madogarar su kuma malam sai kokarin bai tsaya mana anan ba sai dai kawo mana hujja domin su malaman Allah duk lokacin da suke magana hujja suke kawowa to malam ya gaya mana cewa malamai madogar su Qur'ani da hadisi kuma duk mutumin da ya rike Qur'ani da hadisi baya bacewa to me sa sai koma dauko littafin muwadda Malik sai fitar muna da wannan hukunci a cikin hadisin da ya tabbata cikin muwadda Malik Malik yake cewa fil muwatta'i qala sallallahu alaihi wa sallama a cikin muwadda imamu Malik eh, muwadda ta imamu Malik annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ce taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yake cewa na baran muku na ban muku ababe guda biyu na ban muku ababe guda biyu ba za ku bace ba matuka ku yi riko da su yana gaya musulman duniya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana gaya muna yana mumin duniya cewa ya baran muna ababe guda biyu kuma wannan hadisi annabi ya faɗe shi ne lokacin da hajjatul wada yana gab da zai bar duniyan nan yake ce ya tara dubban sabai ya ce to ga ababe guda biyu nan na ban muku wanda wa'annan ababen guda biyu ba za ku ɓace ba matukar kun yi riko da wa'annan ababen guda biyu abu na farko shine littafin Allah abu na biyu shine sunan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mala yake cewa wa أودأنا في هذا التأليف المبارك سبعة mun sanya a cikin wannan تأليفي kenan cikin wannan littafi mai albarka mun sanya babi guda bakwai kenan wannan littafi gaba ɗayan sa babin sa guda bakwai ne albabul awwal babi na farko fi bayani dinil islami wa aqsamihi babi na farko yana magana ne game da addinin Allah da kuma kashi-kashin addinin Allah kenan yanci addinin Allah yana nufi nan ayyukan da suka shafi ibada wanda wannan ibada ta zahiri ce ana ganinta kamar irin abin da ya shafi sallah kamar irin abin da ya shafi azumi da abin da ya kamance su to wannan ya za a malamai su kago hukumce hukumce a cikin su shine sai sun koma littafi Allah da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan babi na farko kenan albabu sani babi na biyu inji fi bayani ayati usuluddin bayani game da ayoyin usuluddin wato ayoyin da ke bayani game da tauhidi tauhidi shine usuluddin asalin addini kenan zai kawo muna ayoyi cikin wannan babi na biyu wanda ke bayani game da usuluddin kenan game da tauhidi albabu salis malaki babi na uku kuma sai bayani a hadisi usuluddin zai kawo hadisan da ke bayani game da usuluddin tauhidi ya kawo ayoyi masu magana akan tauhidi to kuma sai sake kawo hadisai su ma masu magana akan tauhidi domin dama littafi na tafiya da littafin Allah da sunan manzo Allah ne in ya kawo ma babi na farko yana magana game da musulunci sai kawo ma ayoyin da ke magana akan musulunci daga nan sai biyu da hadisan da ke magana akan musulunci yace babu nabi yana magana game da tauhidi to in ya kawo wannan babu mai magana akan tauhidi sai kawo ayoyin da ke magana akan tauhidi to daga nan kuma sai kawo hadisai su ma masu magana akan tauhidi wannan abin da malaki sai tabbata mana kenan a wannan guri yace albabur rabi babu na hudu kuma fi bayani ayati furu'id-din az-zahira bayani game da abin da shafi furu'a ta addini kuma zahiri wadda a zahira yanke furu'a anan yana nufin abin da shafi irin bangaren fikihu irin su azumi irin su zakka irin su yayi wa'annan abubuwan da suke dai ibadodi ne na zahiri wato abin da ya shafi fikihun su wato inda zahirai wanda wannan babi kaga ya shafi dukkan wasu ibadodin da ake ganin cewa suna karkashin fikihu shine aya na furu'uddin az-zahira al-babul khamis babi na biyar kuma fi bayani ahadisi furu'uddin az-zahira shi kuma yana bayani game da hadisai waɗanda suka shafi kuma har yanzu dai wannan fiqhun na zahiri tun ya kawo abin da ya shafi furu'a bangaren ayoyi to kuma sai ya kawo bangaren abin da ya shafi furu'a amma kuma abin da ya shafi bangaren ah, hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai albabu sadif babe na shida na kusa ga karshe fi bayani ayati furu'iddin wanda su kuma suna bayani game da furu'a ta addini amma albaɗina wanda suke baɗina akwai al-zahira akwai al-batina al-zahira kamar mutumin da ya zai sallah kaga zahiri ne kowa yana gani mutumin da ya fi da zakka kowa ya gani kowa yana kallo amma mutumin da aka ce yana da ihsani ko mutumin da an ka ce yana bai da girman kai baya kariya baya ta'ajjubi baya hasada kaga wa'annan duk baɗinai ne abu ne wanda boyi wato abubuwan da ke gyara halaye da ɗabi'u wanda shine bangaren al-ihsan kenan gyara halaye da ɗabi'u to wannan sune ake nufi da uh, baɗina to wannan bangaren shi ma to zai kawo ayoyin da ke magana a kansa haka kuma zai kawo hadisan da ke magana a kansa shi yasa sa babe na bakwai wanda ke fi